رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الجهاد والسير للتاف الجهاد da labaran rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin mu fara da littafin imamul bukhari da cikin jihadi da ya kamata mu kawo kala-kala jihadi nau'o'i guda nawa ne sun kai guda goma sha abinda kai ka sani shine a farma kafirai a yake su to za ka yi mamaki ka gani shin ya kan kafiran ma yaushe ne za ya zo tukunna yaushe za a tasan masu akwai abin da yake wajibi ne a kanka tukunna kafin a tashi a tasan mayakan kafirai shine sai malam yake bara mun karanta wannan amma tun da munasaba ta zo lalle ne mu karanta mu fassara don kowa ya fahimci cewa shin kan daidai kake ko ko a kuskure kake shin kai jihadin ma kana ka dauko hanyar jihadi ko kai da kanka kana bukatar a yi ma jihadi shine ma anwa'ul jihad yace fal jihadu arba'u maratib yace jihadi matakai guda hudu ne jihadi yana da matakai guda hudu na farko da na biyu da na uku da na hudu sa'an nan na farko din matakai nawa ne da shi yana da matakai guda hudu mataki na farko jihadun naf ka yaki zuciyarka ka yaki kanka mataki na biyu jihadu shaifani ka yaki shaitan na uku jihadul kuffar ka yaki kafirai na hudu jihadin munafiqina wa zalimina ya kayaki munafikai da azzalimai jihadin kafirai mataki na nawa yazo na uku in ba waɗannan matakai kabi ba ko kafar makafirai sai kai da su duk kusa zama wa ɗaya dan zaka je a kuskure zaka je akan ba yadda tsarin manzon Allah ya kawo ba kai ma kai laifi kenan ko na farko muka ce shine matakin farko cikin jihadi shine mai jihadin nafsi ina ma'ana jihadin nafsi mutum ya yaki zuciyarsa yace amma jihadin nafsi fa arba'u maratib kan zuciyarka yana da matakai guda hudu mataki na farko أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين yace matakin farko farkon jihadin da za ka yi ka yaki zuciyarka ka fi karfinta ka je ka koyi ilimi na shari'a na shari'a wa dinil ka koyi addini na gaskiya saboda matukan ba ka san ilimi na gaskiya da addini na gaskiya ba ba za ka taba samun arziki ba wurin Allah duniya da lahira ka shiga cikin rashin arziki kenan don koman ka sai ka tai ba kan shirya ba har ka ziyaki zuciyarka ka zama kana koyon a ilimi na addinin Allah din nan ba karamin aiki bai gaza kan kafirai ba mataki na biyu an yujahidaha ala al-amali bihi ba da ilmihi bayan ka yaki zuciyarka ka fi karfinta ka je ka koyi ilimi ka koyi ilimin addinin musulunci menene ilimin addinin musulunci yaya addini yake me manzon Allah yayi me Allah ya mu umurce mu yaya za a tafiyar da shanin addini bayan ka koye sa kakkaf ka iya ka sani da gaske ba wasanne ba ba shakiyanci ba ba shiririta ba mataki na biyu ka yaki zuciyarka ka fi karfin zuciyarka ta yi aiki da abin da ka sani din in ba haka ba duk iliminka in ba ka aiki da shi ya zama banza ba ba shi da amfani wa illa fa mujarradin ilmi bila amalin in lam yadurraha lam yanfa'aha duk ilimin da ka koya ko min kyansa ko min yawansa in ba aiki ke da shi ba wannan zuciyar za ta cutu mataki na uku an yi jahidaha ala da'wati ilayhi bayan ka fi karfin zuciyarka ka yaki zuciyarka ka koyi ilimi na gaskiya ka tilasta zuciyarka ka yi aiki da ilimin mataki na uku shine an ha ala da'wati ilaihi kai ya yaki zuciyarka ka fi karfin zuciyarka na kana kiran mutane zuwa ilimin da ka koya addinin da ka koya wa ta'alimihi ka karantar da mutane ka ilmantar da su wanda duk bai sani ba wa illa kana min allazina yaktumuna ma anzalallahu min alhuda wal bayyinat in ka koyi ilimin kai aiki da shi sa'an nan baka yada ilimin ba ka zamo cikin waɗanda ke koya ilimi Allah kuma ya yi narko da cewa innan na ya tuna ma an zanna min albayyinati wal huda duk waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya sanar da su na gaskiya da hujjoji da shirya da haske su zai su ɓoye su Allah ya ɗau alkawari zai musu azaba ranar tashin kiyama wala yanfa'uhu ilmuhu wala yunjihi min azabillahi duk ilimin da ka nema ba zai tsira da kai ba daga azaban Allah mataki na hudu an yi ha ala sabri ala mashaqqi da'wati ila Allah ka yaki zuciyarka kai ilimi ka yaki zuciyarka ka yi aiki da ilimin ka yaki zuciyarka ka yada ilimin ka karantar da mutane ka ilmantar da su sa'annan mataki na hudu ka yaki zuciyarka ka fi karfin zuciyarka akan hakuri da ilmantar da mutane don ba yadda za a yi kace za ka ilmantar da mutane sai da hakuri haka yace ya bunayya لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى أن قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ba ka da yadda za ka yi ko da kana koyi gidanka ne sai fitina ta bi ka duk yadda ka yi in ne za ka karantar da mutane ka ce ga abin da Allah ce ga abin da manzo Allah ce ga abin da yake shine daidai sai ka samu wannan ya zage ka wannan ya kika wannan ya je kulle kulle wannan yana fama wannan duk ba ka da ba ka da yadda za ka yi ka cikin wannan ko da kai baka shiga cikin su ba wallahi tallahi za su biyo ka duk wanda baka taba tsammanin zai ba ma sai yayi wannan haka sunnar take shi yasa yace an yujahida ala sabri ala mashaqqi da'wati ila Allah wa azal khalqi wannan ya dare ka wannan ya zage ka wannan ya cutar da kai wannan ya maka barna wa yatahammalu zalika kullahu hulillahi, kai jimri kai hakuri saboda Allah saboda addinin Allah kake yadawa fa idza istakmala hadhihi al maratib al arba'a fara minar rabbaniyina in ka cika waɗannan matakai guda hudu shine ka zamo cikin arrabbaniyina um, ulama'ur rabbaniyina fa inna salafa mujmi'una ala anna al'alima la yastahiqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa malamai duk sun ijma'i malami ba zai ba da malami ya rabbani ba sai in ya san gaskiya Waya amalu bihi yayi aiki da gaskiya wa yu'allimuhu ya sanar ya ilmantar da mutane fa man alima wa allama wa amila fa zaka yud'a aziman fi malakuti samai matakin jihadi kenan na farko ko jihadun nafs ka fi karfin zuciyarka ka yaki zuciyarka ka je inda ake koyan ilimin addini inda gaske kake amma in lagwadan ilimin kake so a ce kai malami ne a ce kai ne mai wa'azi a ce kai ne mai lakta a ce ku ne masu ba da shawara a cikin addini za ka iya zama ka ba kai karatu ba ka je kai komai ta tabarzazan ka tabbatar da cewa barnan da kake ya fi gyaran da kake duk halin da kake ciki ka fi karfin zuciyarka saboda kishin addini ka tashi ka je ka koyi addini in ba za ka iya zuwa ba ku san yadda za ku yi kulle kulle maimakon ku yi kulle kulle dan ku yi barna a yi kulle kulle a nemo wanda zai ilmantar da mutane a bashi ko menene yanzu dan Allah yan kasuwa da masu hali da masu kuɗi da kowa ne ne in aka zauna aka ce to karatun addinin musulunci lalle ne a je ko ina duniyan nan a kawo malami a ce za a bashi ko da dubu ashirin ne wata yana ilmantar da su dan Allah fasara suka yi Allah ya baka arziki a kasanka wani sai ya yi tafiya ya je ya dawo kullum yana kan hanya kai Allah ya baka da safe za ka saka je kasuwa da yamma ka dawo ka kwana a cikin gidanka a cikin iyalinka ko da mako so ɗaya ko so biyu ko da kullum da yamma ba za ku iya ku samu waje ku tara mutane yan uwanku ko da ku zallan ku ne duk dukiyar da kuke da shi in kuka ce da naira dubu goma dubu ashirin kowane malami ku ce ya zo ya sanar da ku gaskiya za a ba shi malamin da ke sanar da kai karantar da ku ka ba shi dubu ashirin hasara kai amma za ka sa dubu hamsin ka je kana neman manajan fizik ka je kana neman manajan da zai baka allocation ka je kana neman manajan da zai maka kaza ka je kana a ba shi dan ya baka allocation kuma kana da kuɗin menene zai hana ka nemi manajan lahira ya baka ka je ka ne ka ba shi ya ilmantar da kai abin da za ka je ka sanar da addinin Allah daga kowa yana da kishin addini yana son addini amma addini zai taba tattalin arzikin sa zai ce a ba shi ba addini a fakaice abin da mutane ke yi yasa in kana son ka tabbatar da cewa kan gaskiya kake kana da mata ne ko 'ya'ya ne ko aiki ne ko menene aka ce ka yaki zuciyarka ka je ka koyi ilimi kar ka zauna da jahilci ba alaka tsakanin kai da ilimi sai sa cikin da kake da ilimi ba ka da wata dangantaka tsakaninka da ilimi wallahi tallahi sai certificate da aka baka jami'ar da kai karatu amma ainihin ilimi na addini ko ilimi na ainihi kai kanka ka san kanka in sun yaudare ka suka ce ka ci jarrabawa suka ba ka certificate kai za ka yaudare kanka to in baka iya kayi wannan ba ka tabbatar da kishin addinin da za ka yi da jihadin da za ka yi da menene da menene duk a banza a wasu za saboda matakin farko ka kai kanka ka kasa fin karfinka a wannan mun gane ko bayan ka karanta yi karatu ka yi aiki da shi ka karantar da mutane sa'annan ka yi hakuri da su ala wa amma jihadu shaytani fa martabatani yanzu da zuciyarka da shaitan da kafirai waye suka dani mataki hudu amma shaidan matakai biyu kafirai mataki daya wanne ne fi haɗari zuciyarka wa amma jihadu shaytani ba martabatani amma amma yakar shaidan aka ce matakai biyu ne na farko جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان كياكي شيطان ka fi karfin shaidan duk abin da zai shigan maka na shakka na cikin imani ko cikin addini ya zama na ka fi karfinsa yaya za ka iya yin wannan sai da ilimi na gaske haka imamu malik yake ana على يقين في ديني أو ja ana rajulun أجدل tarakna ma جاء bihi محمد sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni ina da yaki ne a cikin addini na san abin da nake yi yanzu duk kowanne mai surutu kowanne mai kowa ya zo sai mu bar abin da manzo Allah ya kawo mu shaurare shi dan ya sa mana shakka mataki na farko da zaka yaki sai dan ka yake shi ka fi karfin duk shakka da zai sama a cikin imani ko cikin addini ko cikin sallah ko cikin alwala ko cikin menene ya zama da kafi karfin sa ba ka da kwajiri ko sanda ko kulki ko menene bulala da za ka rike a hannunka ka yaki shi dan sai bin sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taki da taki ta in ba haka ba ba wanda zai shiga tsakaninka da shaytan tunda kai kana bacci shi kuma ba yana nan yana neman ya batar da kai mataki na biyu jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min hawa iradati wash-shahawati shaytan ai abubuwa biyu yake zuwa ma da su ko yazo yana sama shakka cikin addini shin an ce za a yi talla gobe eh wannan mutanen ma ba shi ba wasanni suke ba ba wasanni suke da addini har ya sa ma shakka ko to gobe da zaka yi ko jibin ko gatar kai ma shakka ce fa ba abinda da kai shaytan ne zai sa maka shakka sa'an nan zai sa ma shakka cikin imani wane ne ya halicci kaza wane ne ya halicci kaza karshe karshe karshen kowa sai ka ce Allah to Allah wa ya halicce shi sai dan abin da yake faɗa kenan to kaza kaza kaza kaza kaza yana sa ma shakku in ba nagartaccen ilimi ne da kai ba ya za ka yi kayake shi da wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai nuna maka yadda za ka yi don haka sahabi zai ce ya rasulullahi wallahi muna ji a cikin zukatan mu abubuwa da ma mu kone mu zanno gawayi ya fi mana sauki da mu faɗi wannan abu sai manzo Allah ce alhamdulillahi alladhi radda kaidahu fil waswasa yace alhamdulillahi abin ya zo da sauki tunda waswasa waswasi yake kawo sa'annan hanya ta biyu jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al iradati wash shahawati hanya ta biyu da shedan ke iya batar da kai abinda kake so abinda kake sha'awa da shedan ya tashi ya bi annabi adama a cikin aljanna sai ya ce masa me da yake dama ya san tabi'an dan adam me yake so yana son ya dana a jade ana yi a jima ana yi sai hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabqa saboda fahimtar shedan da dan adam bai ce ya adam kana so in shi da kai zuwa itaciyar mangoro ko gwanda ko ko lemu a'a duk wannan bai fara yace ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kana son a yi maka yadda za ka samu mulki kuma ka jima kana yi har abada kana son in kai ka wurin malamin tsubbu daga wani kauye daga ina yake daga arewa yake gabas yake ina kana son in je shi yankan wuka ne za ka samu mulkin kuma ka jima kana yi za menene zai hana a je wurin malami kaza duk sai a ce malami amma duk matsafa ne duk tsafi suke kun ga yan Kano duk sun kare an yanke su an yi tsafi yanzu ana wasan kura duk an yanke su an yi kuma mulkin baya dawwama lokaci ya kai sai ka sauka ko ka mutu ko hanya ta biyu kenan da shedan ke bi ya kawo maka shahawa zuciyarka na son kaza kana son kaza kana son kaza kana son kaza a hankali a hankali sai ka ka zo karin jayar da abin da kake so kan abin da Allah da manzansa ke so ka halaka kenan shedan hanya nawa yake biyo ma mutane biyu na farko ya kama shakku a cikin imani a cikin addini a cikin menene har alwala komai sai ya kama shakka a ciki in ba kwarewa kai ba sai bata ma addininka hanya ta biyu da shedan ke batar da mutane mulkin la yabla shajaratul khuldi wa mulkin la yabla kana son ka tara kuɗi kana son mulki kana son office kana son sai kai ne zaka faɗa kana son sai kai ne a hankali a hankali sai ya mantar da kai kai din adam dan kai din dan adam nan da kake ga abin da kake so kai me ake nema gare ka me ake so da kai ba Allah ya halice ka ba me Allah ya halice ka dan shi shi nan shaidan ya kai ka ya baro kenan kada wani ya tsammanin cewa wai ya fi karfin shaidan tunda annabi adam annabin Allah ne amma shaidan ya yanke tsammani ga barin shi yace hal adulluka ala shajarati khuldi wa mulkin la yabla kai lissafi duk zamanin ka wanda ya halaka waɗannan abubuwa ne shajaratul khuldi wa mulkin la kana son ka ji daɗi ka daɗe kana yi ka adama da kai to daga nan kake rabuwa da addininka fal jihadul awwalu yakunu ba'dahu al-yaqini in ka yaki shaytan a wannan mataki na farko ta inda ba yadda zai kawo ma shakka a cikin addininka a cikin imaninka sai ka samu me sai ka samu yaqini wasani ba da hu asabar in ka yaki shedan ka fi karfin shahawanka abinda zuciyarka ke so sai ka zamo mai mai hakuri dan kana kallon abin da ranka ke so amma Allah baya so sai kai hakuri to wanda duk ya tara yakini da hakuri qala ta'ala me Allah ya fada game da shi waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna waja'alnahum muka sanya su suka zamo a'immatan shagabanni limamai annabawa da manzannai manya-manyan bayan Allah lokacin da suka tara ɗin lokacin da suka gaza hakuri yace lamma sabaru lo yayin da suka yi hakuri akan wannan ya zage su wannan ya zalunce su wannan ya jefe su da duwatsu wannan ya yi kaza annabi Musa kowa ya ga abin da ya sha manzon Allah kowa ya ga gorman da yi, annabi Isa kowa ya ga kafirai annabi Nuhu kowa ya ga yadda ya mutane su aka ce ulul azmi minar rusul da annabi ibrahim duk sa'an da ka tara wa'annan guda biyu yakini da hakuri ka fi karfin shaidan wannan sai ka shigo cikin waje minhum a'immatan shagabanni abin koyi da su lamma sabaru yayin da suka yi hakuri wa kanu bi na yuqinuna ba shine al-yaqini was sabr ba sai Allah madaukin sarki ba da labari cewa anna imamata dini inna ma tunalu bis sabri wal yaqini cewa shugabanci shugabanci a cikin addini ana samun shi ne jagoranci a cikin addini ana samun shi ne kujeran jagoranci a cikin addini ana darewa kanta ne da hakuri da yakini fasabru yadfa'u shahawati wal iradat menene amfanin hakuri game gare ka kai shugaba shine zai tunkuɗe ma zai ije ma zai kore duk abin da zuciyarka ke shahawa ya zama na al'ummar ka za ta halaka da wannan sai fin karfin ka zuciyar in ka fi karfin zuciyarka a wannan zai zai kore maka wannan wal yaqini yadfa'u shukuk wa shubahati yakini kuma zai tunkuɗe ma zai ije ma shakku da zai shigo cikin imaninka cikin addininka waɗannan abubuwa guda biyu su ne su ne jigo a cikin shugabanci hakuri da yaqini har yanzu ba mu kai yanzu muka da yanzu muka iso kan yakan kafirai <laughs> kai yaki zuciyarka da matakai nawa sa'an nan ka zo ka yaki shaidan da matakai nawa to waɗannan matakai shidda su ne za su baka sa'a su ne za su baka za ka samu nasara da su su ne za su baka haske su ne za su taimaka maka a cikin iya yaki kafirai matukan ba ka da waɗannan in kana kaman bindigogi ko makamai kafirai suke kerewa ka je ka sayo ba haka bane wurin wa ka sayo wurin su ka sayo da me zaka fi sai ka zamo fitina akan musulunci to wa amma jihadul kuffari mataki na uku na jihadi bayan kaya ki zuciyarka da shedan to yanzu zaka ta san makafirai yace wa amma jihadul kufari wal munafiqina don ake ya jahilul kuffara wal munafiqina ya kar kafirai da munafikai fa arba'u maratib kuma matakai guda hudu ne bil qalbi da abubuwa guda hudu ake yin su matakai daban na cewa ka yaki zuciyarka wannan ana nufi da ɗayan abubuwa hudu ake yin su bil qalbi da zuciya wal lisani da harshe walmali da dukiya wan nafsi da rai ɗayan waɗannan abubuwa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman to duk sa'an da aka ta sama ya kan kafirai in ma kuna da ƙarfi za ku iya yi sai a yake su da zuciya sa'annan kuma da dukiya in ba za a iya ba a rinka magana ana tunasar da mutane ana fada in abin ya fi karfinka ka ci komai da baya da kyau a cikin zuciyarka ma'ana munafukai da kafirai da munafukai matakan ya kansu guda nawa ne guda hudu da zuciya da harshe da dukiya da ranka wa jihadul kuffari a bil yadi yakan kafirai ya fi dacewa ya fi kebantuwa da yakansu da hannu da takobi wa jihadul munafiqina akhassu bil lisani yakar munafikai kuma ya fi kebancewa ya fi kebanta da harshe kana magana kana wa'azi kana ilmantar da su to yanzu aka zo kan jihadu arbabiz zulmi wal bida'i wal munkarat su kuma ya kasu yace fa salatu maratib matakai guda uku ne al'ula bil yadi mataki na farko a yake su da hannu idza qadara in ka iya fa in ajaza in ba za ka iya ba in ta taqala ila lisani sai ka je ka fada ka yi wa'azi ka ce Allah baya so fa in ajaza jahada bi qalbihi in ka kasa ka ki wannan abin a cikin zuciyarka fa hadhihi salasa ashara martaba min al jihadi wannan matakai kenan guda goma sha uku na jihadi ومن مات ولم Yuhaddis ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق dukkan wanda ya mutu bai taba musulmi da ya rayu har ya mutu bai taba tunanin yaya za a yi ayyaki a kada addinin Allah a yi ma addinin Allah gata ba yake mata ala shubatun minan nifaq wata riwaya mata mitatan jahiliya to waɗannan matakai na jihadi duk basi ɗaya. ba za su yiwu ba sai da abubuwa guda wa'ansu wa'ansu abubuwa wala yatimmu jihadu illa bil hijrati wala al-hijratu wal jihad illa bil imani ma'ana yaki ba zai yi ba sai an hijira hijira kuma da yaki ba za su yi ba sai an samu karfin imani ba haka bane to hijira kuma ta karkasu akwai hijira na ka tashi daga wannan kasa zuwa wancan kasa ko wancan kasa zuwa wannan kasa ko kuwa a'a ka kaurace ma kowa ka kabi Allah madaukakin sarki ka kaurace ma kowa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والراجون رحمة الله وأن لكي نيمان جنكا الله رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة سوني وأن لسكي جهادي بهجرة سألنا بإيماني waɗannan abubuwa guda uku sai manya-manyan malamai bayan Allah jihadi da hijira da imani sai wanda Allah ya zaba yake samun cika wannan Kala ta'ala in Allah madaukakin sarki yace innal ladzina amanu kasani cewa lallai waɗanda suka yi imani wallazina hajaru da waɗanda suka yi suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi kuma saboda tada addinin Allah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim waɗanda suka yi jihadi da hijira da imani wa kama anna al-imana fardun ala kulli ahadin kamar yadda ka san imani wajibi ne farali ne a kanka a kan mahaifiyarka a kan mahaifinka a kan matarka a akan yarka akan ɗanka kan jikokinka wani baya ɗauke ma wani Fafardun fardun alaihi ta nufi kulli waqti kamar yadda ka san imaninka ba zai ɗauki na uwarka ko matarka ko mahaifiyarka ko kakarka ko mahaifinka ba haka kuma hijira guda biyu wani baya ɗauke ma wani tilas ne kowa sai yayi mun gane ko kada ka ji tsoro a ce ka Kano ka bar dukiyarka wannan hijira da ake nufi ya fi wannan da kake yi yadda ka san lallai ne akan kowa ya yi imani haka kuma wajibi ne akan kowa ya yi waɗannan wannan hijira guda biyu kowane lokaci kin ran da ka balaga har ran da ka mutu su waɗanne ne hijira guda biyu na farko hijiratun ilallahi Allah azza wa jalla tauhidi wal ikhlasi wal inabati wat tawakkuli wal khawfi war raja'i wal mahabbati wat tauba mm. kai kaura zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin kadai ta Allah da tace ayyukanka saboda Allah da bukata wurin Allah da tsoro Allah da kauna da wa'annan duk kada ka dogara kan kowa sai kada ka dogara ga kowa sai Allah kai kaurace ma duk duniya kenan ka je wurin wa Allah madaukakin sarki Allahu hijira ta biyu وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره ككورة مقوة cikin biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga gaskata abinda manzon Allah ya faɗa ka gabatar da duk abinda manzon Allah ya faɗa kan duk abinda wani mahaluki zai faɗa shine manzo Allah ce fa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ilayhi wa farida alayhi jihadu nafsihi fi zati Allah wa jihadu shaytanihi aka wajabta ma kanka ka yaki kanka a cikin bin Allah ka yaki shedaninka fa hadha kulluhu fardu ainin la yanubu fihi ahadun an ahadi wa'annan da aka fada wallahi tallahi wani baya dauke ma wani kai hijira ka kaurace ma komai sai bautata ma Allah ka kaurace ma kowa daukan umarnin kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi ba wanda zai tsira wurin Allah sai ko wanda ya waɗannan hijira guda biyu amma jihadul kuffari ya kan kafirai wani lokaci ba zai waje ba a kanka ba amma ka yaki zuciyarka wajibi ne a kanka ka yaki shaidanin ka wajibi ne a kanka kowa amma kafirai fa in aka idza qama bihi man yakfi zakata anil baqin to yanzu wani jihadi yafi matukan muhimmanci ne tukunna yace wa amma jihadul kuffar wal munafiqina faqad yuktafa fihi bi ba'd al umma idza hasala minhum al maqsud haka yazo cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad juz'i na biyu shafi 55 yanzu mun san nau'o'in jihadi kenan ko sa'an nan ya kawo matsalolin da suka danganci annabawa da manzannai su sun zabi wannan jihadi sun zabi wa'annan abubuwa baki daya duk wahalhalun da za su ji a duniyan nan ba zai hana su yi ba dan duk wata wahala da ka ji a duniyan nan tana da iyaka za ta zo ta kare amma an ka shanta ke kace kana jin daɗi jin daɗin ba tabbas bane gobe ka ji daɗi gobe ka ji ba daɗi in ka je lafira kuma za ka shiga cikin wahala mu abada har abada mun gane ko tun daga yanzu kowa ya fahimci jihadi guda nawa ne goma sha uku na farko jihadin kanka zuciyarka sa'annan ka jihadin menene shaidan sa'annan jihadin kafirai da munafukai jihadin zuciyarka sai ka dauki matakai guda hudu ka daura zuciyarka ka je kai karatu duk cikin addinin ka baka je ka koyi addinin musulunci ba wallahi tallahi barnar da za yi ma addini ya jaran da za yi Allah bai taba aiko manzo jahili ba kuma dan kana rike da certificate billahi allazi la ilaha illa huwa ya sa ka zama malami sai kai karatu in kai karatu ka fahimci addini je ka kai abinda za ka yi je ka kai jihadi je ka kai wa'azi je ka kira mutane je ka kafa makaranta ka je kai komai kana daidai amma har ka kasa ya ka zuciyarka ka kasa fahimtar kai jahili ne dama suka ce mutane guda hudu ne ɗayan mutane hudu ne والذي يعرف يعلم ويعلم yalamu يعلم فاتبعوه فإنه مرشد mutum ne yake da ilimi kuma ya san shi malami ne aka ce ku bi zai shiryar da ku na biyu wanda yake da ilimi shi bai san cewa yana da ilimi ba aka ce ku tunatar da shi zai yi amfani na uku wanda yake bai san ilimi ba shi da ilimi ya iya fahimtar cewa shi jahili ne aka ce ku shiryar da shi zai shiryu na hudu wanda yake jahili ne amma ya kasa fahimtar shi jahili ne ya zaka yi ne ce fajtanibuhu fa innahu shine imam al-bukhari yace kitabul jihadi wasiya yaki dai shine abinda ake nufi a yaki kafirai dan ta da addinin Allah ba dan wata barna ba babul babu fadlil jihadi wasiyar yace babin da ke bayanin fadalan jihadi Sa'annan kuma da tarihin labarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fara wannan babi da wata aya za mu gani Imam al-Bukhari fikihunsa ma'ana duk ayoyin Al-Qur'ani da hadisa duk ayoyin alkur'ani wace aya ce ta fito ta fitowa da darajar eh, jihadi fili يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذو كرشي جاهد الكفار والمنافقين جب آيوين القرآن Imam al-Bukhari sai ya ɗauko wata aya da take ta fi dacewa ita ce ta fi bayyana darajar jihadi sai ya ce ne wa qaulin ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إلى قوله إلى آخر الآية imam al-bukhari dan tsananin sikihinsa da fahimtar da Allah ya bashi sai ya gano cewa wannan aya ita ce tafi fitowa ƙarara